Jama'a salamu alaikum. Masu raro barkan mu da shirin ciki da gaskiya wanda har kullum yake bin kadin waɗanda suke zargin an zalunce su. A yau za mu ɗaura kan batun ɓacewar wasu mutane hudu a jihar Taraba da ake zargin jami'an tsaro ne suka salwantar da su. ko kasance da mu cikin shirin. Suna na sarfil hashin gumel idan watakila mai sauraro na biye da shirin a makon da ya gabata ne muka shiga jihar taraba kuma yankin ƙaramar hukumar bala a garin gazabu inda 'yan uwan wasu matasa uku da dattijo mahaifin ɗaya daga matasan suka bayyana cewa tun farkon shekarar nan 'yan uwan nasu suka ɓata ɓat babu labarinsu. biyo bayan gayyatan da 'yan sanda suka yi musu a garin na Gazabu da sunan bincike. Bayan sauraron bahasi daga ɗan uwa da matar ɗaya daga cikin mutanen da ake nema, mataimakin shugaban ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam na yankin Bali, Dr. Uba Muhammad Bali, wanda ya bibi labarin, ya yi fargabar an salwantar da rayukansu ga ci gaban hirar. Matar ɗaya daga cikinsu ta nuna kusan bata san ya rasu ne ko bai rasu ba, amma daga wannan hirar taka na nuna alamun zai wuya in waɗannan matasan duk suna raye Yan uwansu sun zo sun same ni kuma na je na yi hira da matansu. Sun zo sun tabbatar mini na je na bincika inda gidansu yake. Na yi hira da matan matan suka gaya mini an kira su wai zuwa gazabu. Amma tun da aka kira su zuwa gazabu ba su dawo ba. ba su zo ba kuma ba su san halin da ake ciki ba a wannan lokacin ni kuma ina da tabbacin cewa an riga an kashe shi ainihin mijin nasu hmm. to a lokacin na ce musu akwai aikin da suka san yana aikatawa ne suka ce ba su san wani aiki game da abin da yake aikatawa ba daga cikin abokanayensu daga cikin waɗanda suke hurɗa duk wani binciken da ya kamata mu yi domin mu tabbatar mun tabbatar har ga Allah babu mutumin da ya tabbatar mana da ɗaya daga cikinsu yana aikata wannan laifin daga waɗannan mutanen da kake magana na Borno State nan. To, eh. waɗannan na tabbatar da haka. Wato, wannan ya nuna wata ta baba ko kuma in ce fatar watakila za su bayyana ta wani waje ma kusan a ra'ayinka a daina wannan. Ya akwai tabbacin cewa an kashe su. Eh, akwai tabbacin cewa waɗannan lalle an riga an kashe saboda shi ɗayan an kama ɗan uwansa ne da aka kama ɗan uwansa sai ya je domin ya tabbatar me ya faru aka kama ɗan uwansa sai aka gaya masa ya je ya dawo washe gari da ya je ya dawo washe gari shi ma aka haɗa har da shi a labarin da muke samu an masa gargaɗi cewa kada ya sake zuwa wannan ko ya nemi belinsa ko kuma ya ce zai kubutar da shi kar ya sake dawowa bayan ya tafi ya dawo sai aka haɗa har da shi suka haɗa aka kashe su tare. wannan ya nuna kawai a ah, in ma akwai gado ko wani abu a shiga raba gado kenan in akwai masu takaba su fara ko kuma su san yadda za su yi kenan ya fi alheri a nan. Eh waɗannan bayan Allah ba sa raye. To, Dokta Uba me kake ba da shawari ya kamata ya za a bi kadun waɗannan mutanen da aka kashe, ya za a yi a samo kadun jininsu eh, saboda ya zama ba su mutu an bar wannan haƙƙi ya tafi haka kawai ba. Eh, ni shawara da nake da shi to wadda suke da madafun iko akwai wadda suka san haka akwai kuma wadda ba su san haka yana faruwa ba to ina kira da duk wadda ya ji wannan lalle lalle a tabbatar an ɗauki matakin da za a bi kadun waɗannan bayan Allah ya zama jininsu bai tafi a banza ba irin waɗannan matsaloli suna da yawan faruwa a yankin nan na Bali da ma don akwai lokacin da na taɓa na dawo daga ina dawowa daga Mambila sai na ji karar an yi harbi sai aka ce mini ai yan banga ne ma kai harbe wani mutum suna da iko kamar ma suna da wani yanci su ma banda ma jami'an tsaro da kake magana na gwamnati yan banga suna sun kama wani da laifi su ma a kasuwa kawai suna da iko sai su harbe mutum su kashe shi eh, wannan shi ma yana faruwa lalle abin da yanzu ya shafi maganan ta'addanci ya yi yawa a nan yankin musamman bali lokal gamman da kuma gasar wannan ta'addanci ya yi yawa yau a ɗauki mutum gobe a ɗauki wannan da sauransu to wannan abu yana faruwa da dama kusan wani lokaci ana barin waɗanda suke aikata laifin da kuma matakan tsaron da ya kamata a ɗauka ba a ɗaukan wannan matakin da za a kama ainihin masu masu wannan laifin ɗin saboda akwai ko da shekaran jiya da nake gaya maka hmm. akwai soja a cikin garin bari wadda ya fi soja mutum ɗari biyu da wani abu aka zo aka ɗauki mutum wadda aka ɗauka ɗin sirikina ne yana auren ƙanwana. aka zo aka ɗauke shi sai da aka je aka biya naira miliyan ɗaya garin za su ɗauke shi da suka yi harbi ba su ɗauki wani matakin da ya kamata a ce an ɗauka ba ba mu ce ba sa ƙoƙari ba suna iya ƙoƙarin da ya kamata amma yana da kyau a gyara tsarin aikin Ok, uba wannan dai ya shafi matsalolin nan sun shafi jami'an sojoji ne da sauransu su ne suke aikata abubuwan da ba su dace ba wannan yankin kenan. Musamman jami'an soja su ne suke aikata wannan aikin matakin da ya kamata su ɗauka ba sa ɗaukansa abin da bai kamata su ɗauke shi ba shi suke ɗauka akwai abubuwa da yake faruwa da dama wadda yana da kyau ya zama yawan sojan da suke wannan gurin an yi an yi maganin wasu abubuwan da ya faru idan abu ya zo sai polis da suke dan iya kokarin su amma mu har yanzu ban ce na ga amfanin soja ba ma gaba ɗaya a wannan To bayan sauraron wannan labari mai ban mamaki da tausayi, Shirin ciki da gaskiya ya ziyarci ofishin shugaban sashen hulɗa da sojoji da jama'a don samun fahimtar juna. Manjo Janar Marcus Kange, wanda ya ce ba zai yi magana kan wannan batun ba, amma ya faɗi yadda fararen hula za su yi da ofishin da za su kai ƙorafinsu in sun samu sojoji sun ci zarafinsu ko sun take musu haƙƙinsu na ɗan adam. Ni ne Major General Marcus Kange, ni ne kuma Chief of Civil Military Affairs Army na Nigerian Army. Wannan bangare dai na uh, Department of uh, Civil Military Affairs ɗin kamar yadda suna ta tabata Civil Military Affairs, wato wannan ofishin department ɗin shine wanda yake interfacing tsakanin sojoji Najeriya da farin hula. Me nake nufi da wannan? Wato, wuri ne wanda wami inda muke tabbatar da cewa akwai wani abu a tsakanin farin hula da soja wannan department din zai iya shiga tsakani ya yi tambaya mai ya faru an muyi yi mai ya faru din to za mu iya muyi yi shi wannan department ne abin da ya sa aka kafa shi wato akwai wayansu matsaloli da aka samu a tsakanin sojoji da farafula shekaru da suka gabata wace irin kalubale ne yake samu da su sune kamar idan dan farin fula ya ga kamar an taka masa right nashi hakinsa kenan ko in ba ya gamace shi ba zai iya kawo rahoto to ina ne zai kai rahoton nan shine sa aka establish wannan department din said that department din zai karba wannan rahoto in su karba rahoton nan sa a yi bincike su a bincike su sa a sawa yake da gaskiya inda gaskiya ne aka taka ma farin hula hakinsa to za a hukunta wannan soja da ya aikata wannan halin in kuma ba gaskiya ba su a gaya ma farin hula cewa kai abin da ka kawo a bincike shi ba gaskiya ba amma dole ne a duba sako da gaske yake ko ba gaskiya ba a wani department kuma akwai wata sashi wanda muna kira civil military legal desk a wannan desk din shine za a kawo karan kuma wannan desk din civil military legal desk din baya a cikin army headquarters complex kuma baya a wannan complex na department din suna nan a waje a garki area 2 in sun je garki area 2 na ni ofishin nan yake kuma wayanda suke aiki a wurin ko da suke su sojoji ne ba su sa uniform suna sa farin kaya so that duk wanda yana so ya gansu sai ya zo ba zai gansu da uniform ba sai ya shiga ya ba da complain nashi in ya bayar sa a duba kamar yadda na gaya maka a duba ko gaskiya ko ba gaskiya yawa to mun janar marcus kangi akwai wata matsala da take faruwa a jihar taraba musamman a yankin bali inda mutane sukan kai kara idan suka kai kara sai ya zama su ma ta sai a iya rike wanda ma ya kai karan wajen sojoji eh, sai ka ga shi ma bai dawo ba sai mutane suna jin tsoron inda wani abu ya hada su da soja shi kenan sai dai ko su bar wa Allah ko su yi ta jin haushi irin wannan ya za a yi To wani dai akan rashi sani ne kamar yadda na gaya maka akwai civil military legal desk a army headquarters a wannan department ne to kowane division na Nigeria army a wannan civil military legal desk ɗin kamar muna da division suka yi guda tara a Nigeria army so ko, ina ne wannan irin wannan abun ya faru za su iya su kaukara a wannan civil military legal desk na division ɗin sa a duba musu wannan uh, matsala ɗin a warware musu. a ina wannan wajen yake misali mutum yana wata jiha kamar yadda na faɗa ɗazu ba nan abuja ba ce mutum yana jihar taraba wannan abun ya faru ya zai ina zai je to jihar taraba yana karkashin 3 division na nigeria army a 3 division din kuma akwai wayansu wayanda muke kira brigades wayanda suke ƙarƙashin na division din akwai ɗaya a yola akwai ɗaya a jalingo jihar taraba din kenan to za su yi su kai na rahoton a wurin a duba masu su Eh, idan mutane suka samu irin wannan matsalar ko wasu 'yan uwansu sun shiga tarkon sojoji sojoji sun zalunce su ko sun doke su ko sun kulle su eh, tunda suna jin wannan hirar tawa yaya za su yi su samu haƙƙinsu eh, kamar na ga yadda na gaya maka kaga yanzu muna da nomba wanda za su su kira toll free wato nomba na 193 ko yaushe kaga soja ya maka abin da bai gamace ka ba ka kira number na 24 hours sai ka ba da complaint kuma duk lako da muka tafi muna wayar da kan jama'a kan wannan muna sensitization program namu muka ba da wannan number din wanda duk wanda yana da damuwa da soja zai kira wannan number din ko kuma ko wani information ma kana so ka bamu ka kira wannan number din sai ka bamu Idan Allah kai mako mai zuwa, za mu kawo muku ci gaban wannan shiri. Ga waɗanda ke son sake sauraron shirin har ma na makon da ya gabata, sai a je shafinmu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com. Za a same shi ƙarƙashin shirye-shirye. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma abokin aiki na, Nasar Almeli Kaya, nisar fil hashin gumil ke cewa mu kasance lafiya.